وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص halittu sun fito daga kaburburansu zuwa ga Allah a ranar alkiyama sai mabiya masu launi suka ce wa manyan shugabanni lalle mu mun kasance mabiyanku ne ya ku shugabanni muna bin umarninku muna hannuwa da hannunku shin za ku iya tunkuɗe mana wani abu na azabar Allah sai shugabannin manyan su ce, da Allah ya yi mana dace zuwa ga shirya, da mun shiryar da ku zuwa gare ta, kuma da mun tsira gaba ɗaya daga azabarsa, amma sai ya ɓatar da mu, mu ma muka ɓatar da ku, daidai yake a gare mu da ku, mu kasa haƙurin ɗaukar azaba ko mu yi haƙuri, ba mu da wurin gudu daga wannan azaba.